Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na rido amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan hausa voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2016 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a halin yanzu amma kafin mu tsunduma cikin shirin rigi-rigi. Grace a ba mu kanun labarai. To ladan ƙwararru kan harkokin tattalin arziki sun ce siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durkusa da Najeriya da Afirka ta kudu manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar. Fitaccen mawaƙin nan ɗan ƙasa Ireland Bono ya lashe takobin canza lamarin 'yan gudun hijira na cikin gida da ke arewa maso gabashin Najeriya. kana ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump zai gana da shugaban ƙasar mexico enrique pena nieto yau laraba kafin jawabin da zai gabatar inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice an gaishe ki kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji hubbasan da babban bankin najeriya zai yi wa manomar ƙasar maganan manomi ya ce zai nemi banki kuma ya bada bashi bi zai iya ba wannan aikin mu ne mu ɗauki takardun su gaba ɗaya da ma'aikatan mu je mu kira bankuna. Hawa kuma za ku ci an yi wa 'yan jarida bita a jamhuriyar Nijar. Ima yara 'yan mata gaggawar arme yana da matsala da yawa. Tunda 'yan an diba ba ma ci gaba kasar mu in aka diba sai a ga ana kuntata ma yara 'yan mata. Sai kuma sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirin sanar demokradiyya amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durkusa da manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a nahiyar afirka da kuma wato da suka hada da afirka ta kudu da najeriya yayin da kasashen biyu ke fuskantar da tattalin arziki yau laraba najeriya kasa da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar za ta fitar da rahotonta na kwata-kwata da mai yiwuwa zai tabbatar da faɗawar ƙasar da tattalin arziki yayin da afirka ta kudu ƙasa da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki ke fuskantar koma baya inda tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi ɗaya da biyu cikin ɗari a kwatar farko yayin da yawan al'ummar ƙasar ke ƙara haɓaka fiye da tattalin arzikin ƙasar ana kyautata zaton gwamnatin ƙasar za ta fitar da nata rahoton kwata ta biyu mako mai zuwa ƙasashen biyu suna wato bin juna a matsayin abokan gasa a cikin shekarun baya-bayan nan kasashen sun yi kokarin shan gaban juna a zama ƙasa da tafi karfin tattalin arziki a nahiyar inda kwanan nan najeriya ta rasa matsayinta ga afirka ta kudu sai dai masu zuba jari na ƙasa da ƙasa suna ɗaukar ƙasashen a matsayin jirgi ɗaya bisa ga cewar martin davis daraktan kasuwannin masu tasowa da kuma hulɗa da afirka Faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin ƙasashen duniya ya gurgunta da tattalin arzikin Najeriya, banda kuma hare-haren da mayaka suke kaiwa a yankin Niger Delta da ya sa man da ake haƙa ya ragu zuwa kimanin ganga miliyan 1.500 a rana daga miliyan 2.200. Wata matsalar da Najeriya ke fuskanta kuma ita ce ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare, wanda ke nufin ƙarancin kayan aiki da masana'antu ke shigowa da su daga ƙasashen ƙetare da kuma kayan da ake sayarwa a kasuwanni. wannan kuma ya haifar da hauhawar farashin kayayyaki tattalin arzikin najeriya ya samu koma baya da kimanin ɗigo hudu cikin ɗari a kwata farko ana kuma kyautata zaton lamarin zai kara muni a kwata ta biyu wani ƙwararre a fannin tattalin arziki a birnin london john ashburn ya ce yana sa zuciya tattalin arzikin najeriya zai faɗi da kashi uku cikin ɗari amma yana tsammani zai sake farfadowa baɗi mutane da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a cikin gida a najeriya suna rayuwa cikin kunci yayin da lamarin ya fi muni tsakanin kananan yara wani fitaccen mawaƙi dan kasa island bono jakadan hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya lashe takobin canza lamarin bayan da kasuwan najeriya bayan da ɗan kasuwan najeriya aliko dangote ya gayyace shi ya ziyarci wani sansanin da aka tsukunar da 'yan kimanin 'yan gudun hijira na cikin gida miliyan biyu da dubu ɗari uku arewa maso gabashin najeriya inda har-haren ƙungiyar boko haram ya fi shafa dan fafutuka kare haƙƙin bil'adaman ya yi bayani mai so sarai a taron manema labarai da ya abuja ya ce mun sani ƙananan yara dubu hamsin za su mutu kafin ƙasashen karshen wannan shekarar bisa ga cewar majalisar ɗinkin duniya idan ba su sami tallafin dala miliyan uku da suke bukata ba a halin yanzu sun sami miliyan 100 kaɗai saboda haka abin da aka samu cikin cokali ne na abin da suke bukata ko da yake rundunar sojin najeriya ta samu ci gaba a fannin yaƙi da ƙungiyar boko haram ya ce ana bukatar kuɗi domin sake gina yankin ya ce babu gidajen da mutane da suka rasa matsugunansu za su koma an kona garuruwansu da ƙauyukansu kusan da haka ni ban sani ba bono ya yi alkawarin amfani da matsayinsa a wajen neman tallafin kuɗi da kuma sake komawa yankin kama yankin taimaka ya ce babu isasshen lokaci kuma bukatun suna da yawa rahotanni daga siriya na nuni da cewa an kashe mataimakin shugaban kasar is na lardin aleppo wanda ya yi aiki a matsayin kakakin kungiyar da daukar sojojin haya da kuma kai hare-hare a kasashen turai kungiyar is ta sanar da mutuwar abu muhammad al-adnani jiya lokacin yana sa ido kan ayyukan kungiyar na shawo kan hare-haren sojin da ake kaiwa a Aleppo. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce dakarun haɗin gwiwa sun kai farmaki jiya talata da safe da jiragen sama a Al-Abbab na ƙasar Siriya kan shugaban kungiyar. Sai dai bai faɗi ko an kai harin kan Adnani ba ne ko kuma an kashe shi. Ya ce jami'an Amurka suna kan nazarin sakamakon farmakin. ma'aikatan harkokin wajen amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda zai ba da bayanan da za su kai ga kama adnani jami'an gwamnati a washington sun shaida murya amurka cewa amurka ta gano manyan kungiyar is da dama a lardin aleppo sai dai ba su ba da tabbacin ko adnani na ɗaya daga cikinsu ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc jiya talata ne aka yi jana'izar waɗanda suka rasu a girgizan ƙasar da aka yi a ƙasar italiya tsakanin baraguzan gine-ginen garin amtris inda girgizan ƙasar ta fi barna shugaban ƙasar italiya sergio mattarella da prime minister matteo renzi da kuma manyan wakilan papa roma francis suna daga cikin ɗaruruwan masu makokin da suka halarci jana'izar da aka yi cikin ruwan sama da farko addu'o'in jana'izar bishop domenico popili ya karanta sunayen mutane 242 da suka mutu a garin amtris da kuma akmoli ya yi amfani da wannan damar wajen tausawa rashin ingancin gini da ake zaton ya yi tasiri a yawan mutanen da suka rasu ya ce girgizar kasa ba ta kisa abin da ya fi kisa shine aikin mutum ya ce tilas ne a sake gina yankin domin kin domin kin yin haka sai sake zai sake sa a kashe su karo na biyu sai dai ya yi gargaɗi da cewa kada a fake da sake gina yankin wajen wawushe arzikin ƙasar kasar italiya ta yi ƙaurin suna a fannin miyagun ayyuka da kuma ƙazamin wato ƙazamin kuɗin da ake tallafawa wurin aikin kwangilan ginin gwamnati musamman gine-gine da aka yi bayan bala'o'i masu bincike sun kaddamar da bincike kan girgizan kasar da ta auku ranar 24 ga watan agusta inda gine-gine dama suka rushe duk da yake an yi musu gyaran fuska da kudin al'umma ne. labaran duniya ke nan muka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro rahotannin da batun kokarin da babban bankin najeriya zai yi wa manoman kasar ga nasiru adamu elikaya da ƙarin bayani cikin wannan rahoton babban bankin najeriya zai tsaya wa manoma don samun lamunin noma da zai kai ga har tarawa da saida wa manoma amfanin gonar bayan komai ya kammala Bankin dai ta hanyar wata cibiyarsa mai suna Nirsal a takaice zai tsaya manoman ne don samun lamuni daga bankuna da hakan zai sanya samun taki iri da injinan ban ruwa ga manoman rani da sauran kayan aiki. Aliyu Abdulhamid Abbati shine babban manajan shirin. Maganar manomi ce zai nemi banki kuma ya bada bashi bi zai iya ba. Wannan aikin mu ne mu ɗauki takardunsu gaba ɗaya da ma'aikatan mu je mu kira bankuna mu zauna da su mu ce to kungiya kaza a waje kaza ko kuma group na kungiyoyi kaza a sami naka fambe ko ina mun haɗa kansu bana mun ba su shawara su noma shinkafa tun dubu ashirin ko ashirin da biyar duk takin da suke bukata mun riga mun samu shi duk irin da suke bukata mun samu shi don haka abun da ya kamata mun nan samu zai kai naira biliyan bakwai ko takwas ko goma jarin da suke bukata. me ra'ayin wannan hukumar kan kokarin da gwamnatin najeriya take take cewa najeriya za ta iya ciyar da kanta ba sai ta shigo da abinci daga waje to wallahi gaskiya ne ko da zunan muna tare da gwamnan kebbi kuma sauran gwamnonin arewa abin da yake faruwa kebbi kaɗayan kada da jigawa da kano da sokoto za su iya ciyar da afirka ba najeriya ba afirka gaba daya yanzu ma halin da ake ciki kayan kayanmu abincinmu yana tafiya sudan central africa da yammacin afirka gaba daya ina hada wannan rahoto sai shafa kefi ya bugo waya da nuna kuncin tattalin arziki da rashin abinci ya sanya wani wanzami hada kai da gwiwa da rashin samun waɗanda za su yi aski da kyar ya samu kai daya ya yi askin haka shi naira hamsin wai wanzami a nan kifi? yi wallahi ya ce ko karyawa bai ba ka duba yadda girman kifi take a ce mutum ya zaga yana wanzan ki bai samu wanda zai yi aski ba wallahi na gaya maka nasir ya ce tun da safe karyawa ma bai yi ba ya ɗauki zabiran shi ya fita ba wai ya je wani wuri ne gefe da ya zauna ba a yawo yake yi amma ba wanda ya ce zo kamin aski to mutane ko sun koma yi wa kansu aski da kansu ne <laughs> to na an shiga wani hali. Bayan wannan waya na samu wata wayar daga manomi daga arewa maso gabas Alhaji Musa Yola. Wanda ya ce fitowar sabuwar masara ya sanya sauƙin abinci ta wannan ɓangaren, amma ya ce in an koka da kunci a baya ya dace a yi magana sauƙi a wannan karon. Wanda suke kawo a kan hanya a can wajen bypass ɗin na naira ɗari ɗari masu siyar yanzu ba a gari masan ɗari da hamsin ne suke sai da busasshiya sabuwa ba a magana amma sai kana ta kukan ba wannan za mu sa azaba ba muna samu sauki ba mu gode wa Allah kuma yanzu buhun dana ya jiran talata kashe dubu bakwai dubu takwas ana buhu sha biyar da to ba za a fita a faɗa ba don ya kare zukatan mutanen banza wanda suke kokarin tabbatar da tsada a ƙasa a dole gwamnatin najeriya ta zuba naira biliyan saba'in da biyar ga shirin nirsal don samun karfin jarin lamuntar manoman a bankuna nasiru Adamu Ali murar amurka daga abuja najeriya to marilla daga batun noma sai a can jamhuriyar nijar kuma bayan inda hukumar jin daɗin yara wato unicef ta shirya wa 'yan jarida taron karawa juna sani kan auren wuri ga tamar a bada da karin bayani a cikin wannan rahoton horon na haɗin gwiwar asusun ƙananan yara wato unicef da kuma unfpa yana magana ne kan auren wuri da ake yi wa yara mata al'amarin da yake zame wa yaran matsaloli na gaske a fannin kiwon lafiya da ma zamantakewa salmai beber ƙwararriya ce a fannin kariyar yara ƙanana a asusun ƙananan yara wato unicef a nan niger ta bayyana min dalilan su na shirya wannan horo ga 'yan jarida hakkin yara a nan niger wanda ya yi ƙarhi yake ba mu mamaki ana ta yi ana ta aiki bai ci gaba shine wannan na arman gaugawa kin san ku arman yin ima yara 'yan mata gaugawa da arme yana da matsala da yawa tunda yan an diba bin ma ci gaba kasar mu in aka diba sai a ga ana kuntata ma yara 'yan mata da ake musu arme tun da wuri eh, ba su kosa ba kuma ba su ilimantar ba su ilimanta ba kenan su ma yara ne kuma su zo su fara aihuwa yaran su ma ba sa samun tarbiyyar kirki da haka nan ƙasa ba ta cin gaba. wannan dai ba shi bane karo na farko da kuke ba da irin wannan horo wa 'yan jarida ana iya cewa matsalar duk irin kokarin da ake yi kamar matsalar tana nan dawowa ne take yi ko koyaya an diba an gani ana ci gaba amma ci gaban da ake samu ba kamar wadda ake tamani ba ce shi yasa kin san kamar yanzu aka zo a duk kasashen duniya sai a diba wani kasashen duniya ya talauci talauci ba rashin kuɗi kaɗai ba ne talauci rashin ilimi ma talauci ne to muku a niger mun san yara sun yi kowa yawa yara wanda ba su cika ba shekara goma sha biyar sun yi kowa yawa kenan a cikinsu kuma mata sun yi yawa kenan in ba a karanta su da 'yan mata ba mun kullum kasar mu za ta zama ita ce a baya to shine kamata ku 'yan jarida ku ba da ƙarfi wajen wannan ku gano wata irin wayewar kai ya kamata ku ba mutane uwaye da manya gaba ɗaya don a tattali 'yan matanmu su yi karatu su ma su iliminta kuma ƙasar mu ta ci gaba shi kuwa lawali cillo tare da nana hadiza wasu 'yan jarida ne da suke samun wannan horo sun nuna gamsuwarsu inda suka ce wannan horo ya zo a daidai lokacin da suke bukatar shi kenan kinga a matsayinmu na masu watsa shirye-shirye a kafafe na yada labarai kenan hanya ce da za ta taimaka mana mu samu wani gimshiki na hujjoji da shiga-shigan dokoki da rukunansu wanda abokan hulɗa suka yi tare da gwamnati don ƙara walkar da mutane bisa shi wannan abu ya ake yin shi menene matakin da gwamnati ta ɗauka dangance da irin illolin da suke tattare da shi waɗannan hanyoyi ne za su taimaka mu kwarai a cikin tafiyar mu. saboda in muka duba a lokacin da ɗan jarida ya shiga bayyana abubuwan da suka tashi da sai ko abubuwan da ake cikin lokaci da su zai amfani da wannan lokaci na gaya musu abubuwan da ake ciki na rayuwa tamar Abari, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Yan jarida ana su, waɗansu ana kashe su kadiri niyyarsa hakan ba, kai tsoro na ake mai. Hababu yan jaridu, maza mata kuna ji, wa tsoro za To an gaishe ki ta abari har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha 16 ga kuma shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth. The landlords are crying. Tenants are, weep, are lamenting. Ndị nwụ nọ n'ebe ndị bi n'ụlọ na Muryar Reverend Father Mbaka kan bazuwar yunwa a Najeriya. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Batun tsaro ya inganta kwarai a Najeriya a ra'ayin wasu masu fashin baki. kusan yanzu babu abin da za ka je a bakin 'yan ƙasar sai zancen yadda yunwa take galabaita su. Waɗanda suke kusa da gwamnati za su ce maka akwai abinci ko ina cikin ƙasar matsalar ita ce ta rashin kuɗi. Gaskiyar magana, jama'a suna fama da ƙuncin rayuwa ko dama menene dalili kamar yadda rahotanni ke nunawa. Ga shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Hunger. Hunger is in the atmosphere. There is hunger everywhere. The landlords are crying. tenants are, weep, are lamenting ndị nwụ nọ n'ebe ndị bi n'ụlọ na akwai yunwa ko ta ina ga talauci jama'a na fama da shi masu gidajen haya na kuka yan haya su ma na kuka haka na masu sayar da kayayyaki na kuka su ma masu saya na wannan kuka kai akwai yunwa da wahala ko ta ina yanzu haka ma akwai ɗalibai yan makanta da aka kora daga makanta ba sa iya zuwa domin babu kuɗin makanta kuɗin makanta ya tashin goron zabi kai wahala ta yawa a kasa kamfanoni da dama sun rufe tattalin arziki na kara tsananta ya kamata fa a kula domin wahala ta yawa to sai dai kuma faston baka na mako ganin cewa the country is being robbed there are enemies of this country who swore that things will never be well their duty is to destroy idan aka lura da abubuwan da ke faruwa a yanzu najeriya fana cikin halin da ke kama da fashi da makami akwai makiya wannan kasar wanda su rantse da cewa lamura fa ba za su tafi daidai ba burin su ma shine su tarwa kasa da kuma lalata manufar mu na farko kullum kokari suke su ga lamura sun dabuce domin su ci gaba da sace dukiyar kasa mu kuma mu ci gaba da zama matalauta domin yayin da shugaban kasa ke wannan kokari na yaki da cin hanci da rashawa wasu ma yanzu na addu'ar kada a ci nasara na san wasu za su ce fasin baka ya so maka baransa da ya saba na cikar gwamnati to ba haka haka bane ita gaskiya fa dole ne a faɗe ta ni aiki na shine in faɗa wa shugabanni gaskiya as the president is fighting corruption Some of us are praying that he will equally fight. Yesterday, some people were saying that Farambaka uh, started uh, preaching against whatever. The issue is Mbaka is speaking as the Spirit prompts him. There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth. To koya manazarta ma ke kallon irin waɗannan kalamai na sarakuna da kuma shugabannin da suka soma a yanzu dr Amuka kyaftin na mala malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da ke yola jan baya da tattalin arzikin kasan nan ya kai kowa ya sani kowa yana gani Mun tuntubi masanin kimiyyar siyasa malami a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa don jin tasirin magagganu irin su umbaka da kuma sarakunan gargajiya kan wannan lamari. Ku da farko dai ah, shi rabaran umbaka abin da ya kamata a fara tunawa a kansa shine ba ra'iwar haka lokacin ana neman duk wata murya da za ta yi amo ta kaɗo kan talakawa a za a dunkule a samar da canji daga tsaka mai wuyar da najeriya ta shiga ciki yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da wannan murya ya amo kuma mutane da yawa suka ɗauka aka sami biyan bukatar da ake nema don haka shi a karan kansa yana da haƙƙi na idan ya fahimci wani abu ba daidai ba a gwamnati to ya fito ya faɗa idan ya shiru shine za a yi mamaki amma fadarsa ita ce abin da za a san cewar ya daidai ne hmm. sannan abu na biyu ita gwamnatin demokaradiyya babban abin da iban banta ta da sauran salo na mulki shine damar da 'yan ƙasa suke da ita na su faɗa albarkacin bakin su game da yadda ake tafi da mulki a kansu to a wannan bigiran ma eh, rabaran bakan nan yana da haƙƙi da 'yanci na ya faɗi fahimtarsa hmm. sannan abu na uku wanda watakil shi ya fi kowanne muhimmanci shine kowace gwamnati a duniya ko ta demokaradiyya kowace ba ta demokaradiyya ba tana buƙatar waɗanda za su dinka gaya mata gaskiya ko mai ɗacinta to waɗannan idan sun faɗi magana yana ce abin da ake sa rai ya taimaka gwamnati ta gane bambanci tsakanin sukan 'yan hamayya da kuma sukan gyara kayanka ta gane sannan ta gano inda ta kuskure da nufin ta gyara Mm. sannan ta gano wani haske wanda ita ba ta hango shi ba bai zo mata ba a haska mata mm. sannan kuma yana taimakawa talakawa da daɗa haƙuri da gwamnati mm. duk da cewar mafiya yawan lokaci mutanen gwamnati suna ɗauka idan manya irinsu suka yi magana suna tunzura talakawa ne amma in binciken ilimi abin da ya nuna bayanin su ko da suka suka suka yi shi yana haƙurƙurtar da talakawa ne domin talakawa za su ji cewar ga waɗansu manyan mutane sun damu da halin da suke ciki don haka akwai fatan ayu yanzu dai gwamnati ta ji za ta saurara sai su tsaya su gani to idan gwamnati gyara take nema su sai kaga ta yi maza ta neman da gyaran a ɗan gajeren lokaci gwargwadon iko to sai tafiya ta yi kyau mm. dr dukawa ban sani ba shin a ganin ku ita wannan gwamnati tana saurare domin kamar yadda na ce ma cikin watan azumi mutane kamar sarkin musulmi kamar sheikh dahir bauchi gwamnan sokoto da dai mutane da dama sun fito sun yi magana kan bukatar gwamnati ta wannan rufe kan iyaka da ta yi mm. yana ɗaya daga cikin dalilai da ke kara janyo matsalar karancin abinci ko kuma yunwa a ƙasa ta buɗe kan mm. iyakokin nan zuwa yanzu dai da muke magana ba mu da labari ko gwamnati ta amsa wannan kira alamun cewar ana ji din a ɗauka a aikin da shi shi ya janwo wasu ƙari suke da fitowa kamar irin shi shi rabarin bakan irin su sarkin kano da makamantansu kuma duk wanda yake karanta jarida zai ga waɗanda da suka taka rawa mai yawa wajen sukan waccan gwamnatin da ƙoƙarin saita mutane a dawo a goyi bayan a samar da canji da ɗaya da biyu suna ta daɗa yin suka suna ta nuna domin sun gaji da bi a hankali ta nuna cewar a faɗau mataki a ɗau mataki a ɗau mataki amma daga dukkan alamu ko dai an yi kunnen uwar shegu ko kuma a'a akwai waɗanda aka fi girmamawa wajen ba da shawarar wanda ra'ayinsu ne kawai sun ba su ne suka faɗa ba kuma an kasa gane su kuma yanzu suna ta kira kan abu wasu matakan bayan wannan amma har yanzu babu alama don haka wajibi ne a ci gaba da jan hankalin gwamnati a kan cewar bayan kwararrun da take da su a cikin gwamnati wanda suke ba ta shawara to in an hango matsala an ba da shawara to a daɗa faɗaɗa da'irar kwararrun a kawo waɗanda suke ganin saɓanin haka ɗin nan cikin shawara domin a zauna a tantance ina mafita take to shine zai sa a gyara kuskure domin ba haka ba za a ta da bankwalo Misali kalaman da ita shugaban kasa ke ba da haƙuri cewa a yi haƙuri sauƙi na zuwa ɗin a ɗan yi haƙuri. Wannan cewa a yi haƙurin ya wadatar? Babu shakka ba da haƙuri kaɗai ba zai wadatar ba. Sai an bi shi da wani bayanin da kuma wasu matakan. Alal misali in aka ce mutane ku yi haƙuri abin da muke ƙoƙarin yi shine kaza da kaza wanda shi kuma ba zai fara ba da sakamako ba sai nan da wata kaza ko sai nan da mako kaza ko sai nan ma da shekara kaza ana ganin abin zai shekara ɗaya ko biyu nan da shekara biyu ake so kaza zai faru saboda kaza a wata kaza kaza kuma a wata kaza kaza a wata kaza shi zai kai mu wannan shekarun don haka in aka haƙura sakamakon da ake so za a samu kaza ne in dala ce misali a ce kaza ake so za ta dawo in abinci ne misali a ce kaza ake so zai dawo kuma ga inda ga yadda abin yake shine su kuma talakawa wajibi ne su girmama waɗannan manyan mutanen da suke gaya wa gwamnati gaskiya kuma su zamana wato inda za a taɓa musu wani wanda ike kare musu haƙƙinsu to su tashi tsaye su ce ba su yadda ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ibrahim Abdulaziz da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Ƙungiyar LSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya da ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Birtaniya DFID ita ce ta shirya taron ga manyan 'yan jarida a Kano musamman ma shugabannin kafofin labarai. Malam Aminu Buba Duval shine babban jami'in ƙungiyar a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mun shirya taron nan uh, don mu dan inganta yadda su uh, gidajen uh, rediyo da duk dai kafafen yada labarai su dan inganta yadda suke aiki Um, don uh, shi musamman alaka da ake samu da uh, uh, rashin iya aiki da yadda zai iya kawo tashin hankali a wajen al'umma. Alhaji Umar Sa'idu Tijin Wada guda cikin manyan jami'an ba da shawarwari kan aikace-aikacen hulɗa da kafofin labarai a hukumar ta DFID ya gabatar da makala kan dabarun ba da rahotanni a yayin tarzoma da yaƙe-yaƙe. Ka san ba ma Najeriya ka ba duniya tana fuskantar wani mawuyacin hali na yaƙe-yaƙe da annoba. To madalla domin jin cikakken wannan rahoton a biyo mu a cikin mu na hantsi. Yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump zai gara da shugaban kasar Mexico Enrique Pena Nieto yau Laraba kafin jawabin da zai gabatar inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice. Donald Trump ya yi ta nanata niyyarsa ta gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico kuma gwamnatin Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. NATO yana cikin jami'an ƙasar Mexico ɗin da suka ce hakan ba ta sabuwa. Ofishin NATO ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shugaban ƙasar Mexico ya gayyaci Trump da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton domin tattauna dangantaka tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna. babu wani bayani daga ofishin yakin neman zaben clinton akan ko ta karɓi goron gayyatar ko kuwa babu Trump zai bayyana shirinsa na shige da fici ne gobe wato yau a jihar Arizona da ke kan iyaka a kudu maso yammacin Amurka inda aka shafe shekara da shekaru ana fama da kurarar bakin haure. Siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durkusa da manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Afirka ta kudu da kuma Najeriya yayin da kasashen biyu ke fuskanta komaɗar tattalin arziki. Yau Laraba Najeriya ƙasa da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar za ta fitar da rahotonta na kwata-kwata da mai yiwuwa zai tabbatar da fadawar ƙasar kuma da tattalin arziki. Yayin da Afirka ta kudu ƙasa da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki ke fuskantar koma baya inda tattalin arzikin kasar ya faɗi da kashi 1.2 cikin 100 a kwatar farko yayin da yawan al'ummar kasar ke kara haɓaka fiye da tattalin arzikin kasar ana kuma kyautata zaton gwamnatin kasar za ta fitar da nata rahoton kwata ta biyu mako mai zuwa to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwa ta musamman ga baban gida Ahmed Babuwa shi da Musa Ibrahim Rogo dukkan su ma'aikata a gidan gwamnatin jihar Niger yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman grace alheri abdu da ta taya gabatarwa da cubahiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri